أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala من ya ومن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da islami da kuma rufa mana asiri inda muka shiga muka fito duniya da lafiya da yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan alhimi ya zo inda huwa liyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta tara da wannan wata mai albarka wata na wannan shekara ta hijiriya 1443 a inda za mu tashi a cikin suratun nahali insha Allahu muna nan a aya ta 42 ko a 41 za mu tashi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صحروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون نعم Allah maɗaukakin sarki ta komo da bayani kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka azabtar da su aka kashe su aka halakar da su suka sha gudun baya kwarai da gaske wajen rikon da addinin musulunci nan da kira zuwa gare shi da isar da shi zuwa ga al'umman musulmi da duniya sako sako dalilin wannan addini da muke gani waɗansu an azabtar da su matuƙa matuƙa a kan addini na irin su bilal ibn rabashi irin su suhaib al-rumi irin su a manyan sahabai kamar su ammar su da su abu jardal ibn suhaib nan sahaban manzon Allah masu albarkar daraja a sun sha ba matuka, matuka, matuka, a matuƙa a hannun shawa. kuma wa fara abu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba wai wani abu bane yasa aka tabbatar da su din nan sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala irin su yafir da su amma da su sumayya har ma an kashe waɗansu daga baya dai abin ya tsananta a makka azabtarwar ta tsananta a makka makin ya tsananta a makka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sami sakon Allah sanata cewa a yi hijira a cikin makkan kawai manzo Allah ya yi hijira ya bar makkan ya ga waɗannan sahabbai raunana tsaye su a kowane wajen da za a samu walwala da cewa a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da na hajaru waɗannan da suka yi hijira الهجرة هو الانتقال من kufri الشرك والكفر إلى بلد الإيمان والإسلام والتوحيد hijira ita ce mutum ya ɗaura da ƙasan kafurci ƙasan shirka inda ba a bari musulmi ya yi walwala ya yi addininsa ila baladin islam zuwa ga gari na musulunci da tauhidi na imani hijirar nan kuma wajiba ce haƙƙi zuwa ga ra'ayin tashin ba alhijratu baqiyatun ila yawmin qiyama hijira ta da nan jaram har a ce ai hijira ta tsare tun lokacin da manzon Allah da sahabarsa suka bar suka koma Madina daga nan yi hijira ta tsare babu hijira a'a alhijira tu bakiyatun hijira tana nan daram nan a dawwame nan da ranar da ta fito da fadarta la tantafi hijiratu hatta tatlu a shamsu min ha. hijira ba ta yankewa sai ranar da ranar da da daga mafaɗarta Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni a yi hijira wa ardun yi wa fi'atun da aka takura a wannan nahiya an ka yanki da walwala na addini ba daman ku gina makaranta ba daman ku gina islamiyya ba daman a kira sallah ba dama a gina masallatai walwala ta addini da ba ita kamar yadda waɗansu wurare a kudancin wannan kasar duk inda babu wannan yawon kuma musulmi ya yi hijira ya saura ya da inda yan uwansa musulmi suke ko inda zai samu walwalan addini ya angwanni magari gari ɗaya ma wanda ba tallaci ba islamiyya ba kiran sallah babu komai majoritin su da musulmai ne wani irin tarbiyya take son ƴaƴan su samu wani irin tarbiyya su waye gari ba islamiyya su waye gari ba masallaci ba inda sa hijabi ba sa hijabi ba shi ne sai ya tsaka ko daga wannan anguwar ya koma inda anguwar musulmai suke shi ma yana da cikin karamin hijira irin wannan hijiran wannan suke wannan hijiran amma killahi domin yardan Allah killahi don Allah فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى wa ورسوله hijiran nan domin Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu sahaban an hada su dukiyansu an tsare dukiyansu waɗansu an hada iyalansu su hijira ta da su su kiran da su amma su su wannan domin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya tuna wata waɗansu shafukan shi a nan kasuwa yadda suke fitar da kaya da kuɗi suke fitar da dukiya amma mutum a hana shi da ko sisi a ce dukiyar a maka ya yi ta amma ba a yi ta ta kuma ya kai ta madina ba mutum ya gwamnati ya bar duk shagunan shi da motocin shi da manyan manyan wajen sana'o'in shi ya ta kwaikin ce ko allura da ɗauka ba ya gwamnati kuma ya tsira da addinin shi da musulunci shi da aƙidar shi da kuma zo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin jihadi bane ba karamin jihadi bane hijira ne da tsantsa domin Allah subhanahu wata'ala kiran nan da suka yi ba shi ba zulmi bayan an zalunce su a makka cikin makka da ta shirka ta kurce ta takura musu ta zalunce su to suka fita lillahi wa rasulihi to Allah ke lanu ba mu an da mutu duniya hasanatan za mu canja musu rayuwarsu ta duniya za mu canja musu mai kyau za mu kyautata musu in Allah a nan duniya za mu kawo hasanatan da suka rasa na dukiya za mu maye musu da gurbin ta in ji Allah za su ji za mu arzika su da suka rasa na iyalansu za mu ba su komai in ji Allah za mu canja rayuwarsu zaman to kyakkyawar rayuwa shi da kyakkyawar rayuwa gashi an tsira da aƙida an tsira da musulunci an tsira da tauhidi an tsira da Allah subhanahu wa ta'ala an tsira da manzansa in kuma rayuwarsu ta duniya Allah yake za mu canja ta ta zama to kyakkyawar rayuwa ku koma cikin walwala da jin daɗi da ɗaukaka da mutunci shi ta an gane ko a nan duniya Allah ya fara sasanta musu bayan duniyar fa ya Allah wal ajrul akhirati sannan sakamako da lada muka tsada da musu a lahira to shi ne akbar shi ne masu jima shi ne aljanna wata da Allah ya maka a nan to ba su shakka ni'ima ce wata ɗayan biyu ne ko yau da gobe ta rabu da shi ta ni'ima bayan da tana da wadata ka zaman to babu wadatan in ma tana cikin wadatan Allah ya ɗauke ka ya raba ka da dukiya can Allah ya raba dukiyar ne da kai nan kuma aka raba ka da dukiyar cikin biyu ne ina fata an gani ko amma wala ajarul akira la dallahi a ita ce aljanna to shi ne babban ladar da ba ta rabuwa da mutum babban ladar da mutum baya rabuwa da ita ni'ar aljanna ba ta karewa kullum karuwa take yi kullum karuwa take yi karuwa take yi duk wani jin daɗi na lahira shi ne mafi jima amma Allah zai eh, sauya musu rayuwarsu gaskiya sauya musu rayuwarsu Allah ce lauka kanu ya lamun da kafirai sun sani da lalle musulunci nan suka zaɓa da mutum ya sani to da addini nan ya yi riko da shi da mutum ya sani addini nan shi ne abun alfaharin shi shi ne abun takaman shi idan adam ya sani da tsara ya rabu da komai a kan ya rabu da addinin musulunci kamar yadda ta sahabban da suka bar komai na duniya domin hijira suka shiga da addini. sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'o'insa yake roƙon Allah Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hamna wa la taj'al musibatana fi dinina Allah duk wata musiba da za ta shafe mu da ita ya Allah kada ta fara addinin kada tafi a addinin ka wallahi Allah duk wata musiba da za ta shafi dukiyanka duk wata musiba da za ta shafi lafiyarka duk wata musiba da za ta shafi dukiyanka duk musibar da za ta tashi ƴaƴan iyalanka ka roƙi Allah kada aiki ya zama so abin nan ya taɓa addini a ce yau ga kada wadatar kada iyalan ga kada komai na duniya amma Allah ya jarabe ka a addini ka yau Ba ka da addini ba ka da addini ka koma wani da ka sukurkuce ka sukurkuce ka yi rija ka bi aƙida ka koma aƙidi da baka ahlus sunna ta ta koma a cikin yau Allah jarabe ka ka koma a cikin shi'a ko a cikin kawarijanci ko a cikin cikin kiristanci ko ka koma ga yahudi da makamantan duniya suna kafa mata, suna yabonka cewa lallai kai ne mutum halin mutum kuma ya rabu da addini mutum ya yi hattara in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata jarabawa ta da zaman to an taɓa addini ina fata an gane ko kuma a rayuwarka ta duniya da ta zamanto ita ce mafi muhimmancin abin da ta ce kama wa muhimmanci a duniya Na ta ji alif duniya akbar bal ija alil a akbar Allah ya sanya lahira ita ce babban burin mu ita ce babban abin da muke nema ruwa a jallo ba duniya ba ina fata an gani Allah ya ce waɗannan wanda suke hijira su tsira da addinin su waɗannan sahaban da ire-irensu su ne alladina na su ne wanda suka yi haƙuri a kan azabtarwa suka yi haƙuri a kan kira irin ta kafurci suka yi haƙuri wajen jarabawa irin ta Allah suka yi haƙuri wajen bauta wa Allah ɗin da kuma haƙuri wajen karin dukiyoyinsu a kan su su tsira da ita suka yi haƙuri ne a kan bautar Allah ala inna nasra duk wata nasara da mutum ke so ya cimma a nan duniya ko a yama, to lallai sai ya hada da hakuri shi za Allah yake cewa mu daɗi da Qur'ani kullum da kaga Allah yana kira mu ya ayyuhal ladina amanu sujudu wa tajiru ku bi hakuri ku yi hakuri lokacin sahabai sai suka sa sahaban mu zo a ajaba suna kashe su suna azabtar su suna wulakanta su su zo su kawo manzan Allah ga abin da ake mana ga shi fa ya rasu da shiru fa abin da ka da bai taɓa maka saboda ka yi haƙuri da kuma ya ya ka jarabawa ce a yi haƙuri a yi haƙuri amma ka ji mutane musulman haƙuri kullum haƙuri ba mu shi haƙuri kai yaushe Allah ya riga man ɗauki jarabawa Allah ya riga man ɗauki jarabawa shi ya jarrabe ka ita shi ne kuma in ya dama ya kashe ta a kashe so in dama ya kawai ta والأمر إن للتحسن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالحق يرجون وصية لحقوق duka faɗin suna wanda shi haƙuri wani. Mun ji rayuwa ta tsarika a yi ta shi Kun ji abinci ya yi kanta ya yi kanta a yi haƙuri sai a ke haram sai a kawo iyali haram sai a kawo ta hikima gyara a yi wa haram kwaskwari ba a ce ai rayuwar ne ta yi tsaka. wani tsananin rikon da addini ya yi tsananta yau a yi haƙuri kada a bauke kada a kai addinin nan zamani da addini mai riko da shi kamar wanda ke garwa shi ne a yi haƙuri eh? Ka suna aure kullum a zaman gashi bai taya muku ci haƙuri ko taya muku ci haƙuri ba abin da mutum zai faɗa maka in banda ka yi haƙuri domin shi ma Allah mahalicin mutum abin da yake faɗa mana kenan ya ayyuhal ladina amanu sabiru kuna haƙuri wa sabiru kuna haƙuran ta juna wa sa'inu bi sabr ku rika neman taimako wajen biyan bukatunku ta hanyar haƙuri abu ya zuwa mutum kamar yadda yake so ka hankuri saboda haka ba na jin da take gaya kuma da haka abin da haka an cuce ka an zalunce ka an wulakanta an mutu kaza yi hakuri ku yi hankuri ran da jarasa ba ta kare nama yau asabiruna ajrahum bi ghairi ta. babu masu kwasan lada mai ɗinki yawa da ba'a sani yawan ta irin masu hakuri kuma duk mai hakuri yadda samun nasara a haushi da yarshen da hakuri ya kan dafa dutse ya tawo man ba ta gani amma an yi a rufi kai za a daɗe kafin dutsen ya nuna a daro man kai za ka daɗe cikin wannan lalura an gane na ba abu da in mutuwa aka zo maka tarbiyya aka zo maka hakuri ba za a wani a yi hakuri kan sai addu'a wani a yi hakuri Allah ya ci wani in ba ka lafiya wani Allah ba ka lafiya yi hakuri da jarabawar Allah ko kai hakuri ne to sabanin hatta shiga aljanna ne mala'iku suke cewa in yayin da suke shiga aljanna salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum sakamakon hakurin da kuka yi a duniya wa ala rabbihim bayan sun yi hakuri sun sun juda sirri da ijiyar Allah ko ala rabbihim yasta'qilun ubangijin su mahallin su da suke dogaro ba su dogaro da kowa ya kawo su ɗauki musiban da suke ciki ba sa dogaro da kowa ya zo ya ciyar da su ba sa su dogaro da kowa ya musu kaza da Allah suke dogaro idan abu ya same su da Allah ne ma a farmata min musibatin ana mutasiya ma a farmata min hasanatin amin Allah wa ma a farmata min sayyatin min nafsika a abinda ya sami daga Allah ne lukum bi sharri wal khairi fitnatan wa a turja'un islamu da jarrabanku da sharri da fitna da alkhairi yau kana cikin jin dadi alheri wal wala da jin dadi wa duja da kana cikin haka in ji Allah kana cikin sharrin da fitna da karaba wa kadari har islamu kuma an koma walwala kuma ya warware idan ka rizqul yawm fasl ila sadin ata nabatu bi an ka tazulu dan kada ne abu ko bai samu ba ka yi hakuri zuwa gobe wataƙila tarnakin da ya hana ka samun abun a yau Allah ya warware maka shi gobe sa'inu bi sabri wa salam ka san da ana roƙon Allah kawai ko irin aikin da waɗannan sababan da waɗannan mutane da mummunai Allah ya musu alƙawarin shi da aljanna gobe kiyama الذين صبروا على طاعة الله وعبادته wa ala rabbihim yatawakkalun fata an gani ko wannan shi ne aya ta da Allah ce wa ma arsalna min illa rijalan nuhi ilaihim wannan kasa ce Allah ya haɗa ita ga mushrikai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya aiko musu manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin manzo ya zo ya shelanta musu cewa shi manzo ne daga Allah kan sako ne daga Allah nabi ne na Allah yana ɗauki musu da sako da sakon bauta wa Allah shi kadai kada a haɗa shi da kowa a girmama iyaye a musu biyayya daina binne yara da ransu mata a rika kan kai da tabarin zinaci zinaci a abubuwa da yawa na akhlaq na kyawawan ɗabi'u annabi ya ayyana musu sai su zo su me ya sa Allah in ya tashi aiko mana ɗan sai ya aiko mu ciki mu me ya sa Allah ba zai aiko mana mala'ika ba mala'ika ba aiko mana Ya inda da Allah ne ya kamata ɗan sakon sai zaman to mala'ika shine zai zo dare wajen mu amma aka ko wani da cikin mu to shi ne Allah sai ya musu rejoinder ya musu raddi ai wa ma arsalna min qablika ya Muhammad ya kuka kafirai ku lura mana ai waɗanda aka aika ga bayin annabi Muhammadu manzannin da aka yi kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai su mazaje ne aka aiko aika wani mala'ika ga halin daya Muhammad ba mu taɓa aika wani mala'ika ga al'ummomi da suka wuce suka shuɗe sai ku al'ummar annabi yanzu kuke cewa ku sai mala'ika النبي شيء يتقو شيء يتعرو يجب الأيمة أن ما وند سكوشة جسرت ماذا جيلي وقال النبي نوح النبي آدم وقال النبي يونس اليسع النبي يوسف النبي هود النبي صالح النبي النبي أن الثالثة فرصو ماذا جيلي يسع فرصو ما جنا فرص سيئة محمد صلى الله عليه وسلم سيئة محمد shi ne farau shi ne Allah a mutu wanda ta ce musu ma kun ci shi a bisa rusuli ba ni ba ne farkon wanda aka aiko daga shi manzanni dukkan waɗanda aka aiko kafin shi da bugari amma na ga sakon kun zai zama to abun da shi ne wa arsalna ni illa risalan da muka aiko da shi manzo Allah zai yi nuhi ilaihi su ne muke musu wa'ayin sakon da muke so su isar wa al'ummansu suna fata an ne ko kuma wannan aya tana nuna karara babu mata cikin annabawa babu mata cikin annabawa ta fito a can zamanin da suka wuce bayan son manzalar sansana ta fito ta ce ita ba annabiya ce annabiya ce ina fata an gane da wani aka fata hujjar wannan zuwa su fito su ma mata wai limamai ne hudu ba a juma'a za ta tsaya za su yi kaza kaza suna da bayan kina Allah yake to idan kuna musu idan kuna shirka idan kuna ba cewa manzanni da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ga ne to alu ahla jiki ku je ku tambayi malamai ku tambayi malamai waɗanda aka ba ilimi in kuntum la ta'lamun in ku jahilai ba ku da sani Za ku ji ku jabun masu ilimi za su sanar da ku cewa duk jerin gwanon annabawa da manzanni da Allah ya aiko mazaje sai a kan na ƙarshen ne shi ke magana shi ne ce sai mala'ika sai mala'ika subhanallah kuma dan adam qasimun mubin Allah ya yi bayani mai husuma ne da Allah mai jayayya shi ne dan fisk halitta waɗannan wanda muka ce ku je ku tambaye ku din zanzannin da suka fi annabawa an haifo su su ma bi bayyana shi hujjoji da mu'ujizozi da aiko su wanda da nashi mu'ujizan da muka turo shi ga mutane da zai nuna musu tabbatar da cewa shi a jirgi wa zuburi ta ba su littattafai wanda muka bashi attaura wanda muka bashi injila wanda muka bashi zabura wanda muka bashi a sufi wanda muka bashi alkur'ani shi ne zubur zubur din ma'ana jam'i na littattafan da Allah ya ɗaukaki sarki ya sauka Allah ya ambaci su shi plural form kowa da littafin da muka ba su sai kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kazo karshe sai kuma wa anzalna ilayka dhikra sai kuma muka ɗaukar maka da alkur'ani sai aka kira shi addiki yana cikin sunayen alkur'ani abun karwa abun wa'azi abun gargaɗi shi ne alkur'ani ana wa an zalla ilaika alkur'ana shi ne addikira kenan litubayyana lillahi domin ka tara yi wa mutane bayanin abun da qur'ani ya kunsa da tauhidi da shirka da halal da haram duka nan ka bayyana mutane a buɗe nan yau a za a yi bayani a kan gado a buɗe nan a za a yi bayani a kan tawai mudu a buɗe nan a ce za a yi bayani a kan saki nan idda nan zaman ta ga shi nan dai mutu bayyana linnasi ma nuzila ilaihi kuma mutane bayani da sharhi dan da aka saukar musu na hukunce hukunce da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yakunu mutakin yatafakkarun sai tunani Wannan su suka gani wa anzalna ilayka dhikra muka saukar maka da sunna sunna domin sunna ita ce shariha wanda take sharhi abin da ta saukarwa annabi sallallahu alaihi muka saukar maka da sunna domin da sunnan lisbayyana lin-nasi da sunan da za ka ƙara bayyana wa mutane ma nuzila minan qur'ani da ka saukar da cikin alqur'ani domin suna manzo Allah da maganganunsa da ayyukansa da qira'insa su ne suke ƙara sharhin alqur'ani misali Allah ya ce wa aqimus salata sai sunna ta zo ta yi bayanin alloli biyar ɗin ta kira su bayan ce ko sallah da ruku'inta da dagowa da ruku'i da adadin raka'o'i da zaman tahiya da yadda ake yi shi da abin da ake karantawa da sujada da abin da ake karantawa bayan sujada da ruku'i da koma da komai ta ga a nan sunna ta yi bayyana a abin nan babu jimila abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi a dunkule a cikin alkur'ani mai jima wa'atu zakata ma an kawo shi a dunkule sai suna ta zo tare da abubuwan zakka da sharfin zakka da abubuwan da ake shigarwa zakka da wani da ake hawa da su da cewa alkur'ani ta yi bayanin su can cikin surat ina jin surat tauba kaga ne duka dan su malaka ta sunna ne in sunna ma hadisan manzo Allah da maganganunsa su ma wahayi ne ma yantiqu an hawa wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wa yuha hakan su suna ne wannan sunnatun mahluwatun ta wahayun mahluwun wancan kuma khairu mahlu wanda ake karanta shi wannan kuma wanda ba a karanta shi a matsayin ibada to Allah ya kusa sarki abinda ya bayani kenan a tambayi malamai duka za su yi bayani cewa Allah da sa da ne ta da zaune kawai irin na kafuri wanda ba a abu sai ya nemi أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشكرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم أو يأخذهم على تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن تخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أنت أخذ في سنتي أنا أشيوا وإني ولن نشافرا وإني ولن نمشركا جاءت تبقى وردسو أنا تبردسو suke tada tsayan baya suke fito na fito da Allah suke fito na fito da annabi Muhammad wannan na kuma sallah suke fito na fito da alkur'ani suke fito na fito da dokokin Allah a faɗi abu maimakon su bi su zo suna ta maganganu suna ta ɓarna suna ta shirka suna ta kafurci suna ta yada ɓarna a bayan ƙasa wai aka aminan nabi na makaru sai ke, shirin wannan masu yin zagon kasa wa musulunci din nan waɗanda suke aikata munanan wato a kun gwiwa ga addini da abin kasa da annabi sallallahu wai kan wai waye za su natsuwa ne cewa wanda ya nadar da su ne me ya ba ku wannan garanti shi cewa Allah ba zai iya kama su bane Allah ba zai iya halakar da su bane ina kuka samu wannan kwanciyar hankali da natsuwa ta kafiri ya je ya yi a sama mala ya kona masallaci ya kona al'umma ya halaka mutum ya dawo ya gan shi daban mai hanyar kwanta ya yi barci ya yi nishi gobe kamar wani abu da kafa wanda ya ba su wannan na kwanke haka cewa ba a ji da biyo baya ba ya gaya musu wani ba wannan da ake su shin suna da ake haka hanyar suna da hukumar da suna ganin Allah ba zai iya kasa ta yare su su abin nan su rubuta a ƙarƙashin ƙasar Allah ya haɗe ƙasa dukiyar mutum da takaman shi ai a doron ƙasa yake yawo ana haifa Allah ya haɗe suna gani wai Allah ba zai iya kawai ya mulki ƙasa ya jare kawai su rubuta sai ya haɗe ƙasa suna ganin Allah ba zai iya mutu haka ba suna ganin a cikin nan don Allah ya son musu da azaba nan take shi yasa suke samun karfin gwiwan aikata a cikin aikatawa suna ganin sun fi ƙarfi suna ganin ɗaya kafar da Allah yake musu nan ba a da zai biyo baya ne mutum ya shekara talatin yana shirri wa musulunci yana ta'ata yana kusun gwiwa yana kusun da musulunci ne kaga kafar nan da nake musu Allah yana shirri ba a da zai biyo baya ne ba ya ba wannan na kuma ba a biyo baya ya gani da yake wannan ya aw ya ko wata azaba ta zo musu cikin ba su da so daga Allah zai ba ka ba ta su ba kuna gani ba wata azaba da bala'i da musiba da take baya yanzu ukraine ne da ba ta musulmai ba mu kare da ke a lokacin yakin bosnia lokacin kashina da lokacin su kan ta aka koma shekaru nawa tun da cikin nan kifo ni kifo in ban manta ko nan kifo ne yanzu aka ta yi wa musulman bosnia da herzegovina su ne a gaba gaba mu duba yadda aka musulman bosnia mu duba Yau ukraine tana daga ciki kuma abun mamaki ko tarihi wannan kasan matattaran yahudawa ne wasu sami ko kuma wani mai mukami a isra'ila daga nan ake ake a kai shi in ka duba tarihin waɗanda suka yi masu na shugaban isra'ila mataimakan shugaban kamar yadda suka buga ba su ga da ne suka taso suka dawo nan shekara nawa yau da suka yi wa al'ummar musulmi mata dubbai suka yi wa fyaɗe dubbai suka fara da cikin cikin jarirai suka kashe kai subhanallah yadda al'amari ya juyo kan duniya suna surutu kalli abin da ake sai wa isra'ila ba a magana kalli yanzu kashi abin ya juyo kan to su ma in sha Allah sun umul akari yadda Allah ya yi ma waɗannan sai Amerika sun biyo baya da Faransa da da insha Allah wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ala qadin ana ta haka muke tsora ma wadansu zaliman wanda suka fi su zalunci mu tsora ma zalimi wani wanda ya fi su zalunci ka kama da shi wanda abun da yake juya wa cikin ayyamu ne dawilu ha bainan nas haka ke jujjuya al'amuran su ke jujjuya lokacin sa akan mutane Wani ya yi ya koma rana wanda yake ranar yanzu inuwar ta juyo ya koma inuwa wani al'amari yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce au ya akuzahum fi takallubihim ko kuma in kama su a lokacin da suke harkokin su na yau da gobe in ka a gaba wata fitina ba ta zo musu ba Allah ya ce zan iya kama ku a yayin tafiye-tafiyensu ka kawai ta gama yi sai an ce sai umar ka haifi kawo jirgi can sama ta yi lebul wajen sati nan 1000 mita a ƙasa Allah ce sai in kawo haka a can sai un sai da inji cikin kawai kuma ya mutu kawai sai ya rikiso shi ta da him a ɓangar down in shi Allah ta kallu eh ba ku yi har Allah cikin harkokin na yau da goje bari sai ka kawo mota ma malam a kalle ta Allah shi ta kumfa ka wannan lokacin bari sai ka hawo jirgin ruwa fama ka a cikin teku bari sai ka hawo mashin sai ka kwale ta a malam kumfa ka a wannan lokacin karar kawai ma ina kuma shi ke Insha Allah fi ne fi ta kallo da yi tafiye-tafiyen sai ka je kasuwa sai ka je harkanka sai ka je ofis sai ka je kaza sai ka je kaza a yanda kuke harkokin ku da yau gobe Allah ya cikin daga dama sai kun danki mutum a wannan wajen kaga kullum an yi hatsari a wani mummunan hatsari a ce jirgin da ya farko da kai ne ya kone ba a gani gawaki ba ba wani na ciki sai a duba man kawai a ga su kawai jirgin ruwa da ya abubuwan ya ɓaci kake kuma a gani ba kuma in ji Allah in an tsaya ka sabon nan wajen ba au ya kuma ala hawufin ko kuma wani ƙarshe ko muku bala'i sun ka amma kishi wa tsoro waɗannan sun fito an yi kinafi ɗinsu an damƙe su an kashe wanda ya dawo da shi ko kuma yan wanda sun fita sun tare an kama da kyar wannan ya fita an haɗu da yan fashi aka kawufin tsoro daga wannan tsoro aka kuku da kyar wani tsoro ya zo wani irin sauran kuma ba ya ya zo lura gana ka kasa bacci ka kasa natsuwa ka kasa kaza in je ka muku wannan in ji Allah ya ta kama ku wannan tsoron in ya zo sai ya lamfa ne waɗannan wani abin tsoron in ya zo sai ya lamfa ne waɗannan wani abin tsoron in ya zo sai ya lamfa ne waɗannan kullum cikin tsoron kuke Allah ya so in ka ba sai uku mu mutane ta wannan hanya Allah inna rabbakum amma ubangijin ku gara rahufun wallahi mai rangwame ne rahimun kuma mai jiƙa sai ka ga mutum yana yi Allah yana ɗaga masa kafa yana yi Allah yana ɗaga masa kafa yana yi Allah yana ɗaga masa kafa wani sai ya daga shekara da shekaru ya ɗaga hannu ya roƙi Allah gafara ya yi laga abin da na shekara talatin Allah ya fi masa Allah ya fi masa yanzu da aka ka mai abu da farko in kai wa ɗan adam abu da farko yana iya haƙura in an bar shakuri in ka mai da biyu in yi hakuri fa wata kila da ne da kai uku Allah ta da ajiko a ɗan sanda ko kotu haka ɗan adam hakurin shi in ya kure ta da ina biyu to ina je ya gaba kenan to amma an da shekara da shekaru za ka yi wallahi shekara da shekaru za ka yi kana ta Allah kuka da sai ka ta shi daga baya sai wa'azi ya zo maka sai tunani ya zo maka sai ga dama ya zo maka sai ka ɗaga hannu ko abokin da ta kuce wannan abun da shi ga wani irin mummunan mutuwa da ya yi sai kuma ka karɓi ka ci ka daina ka ɗaga ma kan wani ka gani a kanka Allah madaukakin sarki Allah da ya ran ku ne da rahama wanda ya ɗaga mata da yake yi ya rufa mana asiri ya sukuta mu ma malam amma yau mutum ya yi wani zina to sai ya fito a bayan rigar shi ba yadda ake rubuta jesi kuma mutum da jesi sai yanzu ya yi kaza da wanki. ya ci kasewa ɗan jaridan wata da kullo in ya kama ya fito a goshi a farin fenti Allah sai ya rufa musu asiri ya ina mana kafa don ka dawo ne ka tuba ba wai don ka ka haɗu ba ne alfahari idan yana gaba Allah wai ba abin da ya same shi yana alfahari ya kashe mutane wanda abin da ya same shi yana alfahari kuma shi ma haya na wa in kana so ya kashe rai kai hayan shi da haka yake ci yake sha kai hayan shi kai ya kashe ma rai subhanallah amma ai kan Allah ya rufa mutum asiri sai ya kawo ka, wanda rufa masa wanda ya kana shi a lafiya

والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون نعم إلا أنا جمع الكريم أن ننكافر أنت مشركا لسكة إيماني بالنبي sallallahu alaihi wasallam suka ci bin shi da yin da alkurani suka ƙi karɓar Allah a matsayin abin bauta guda ɗaya kamar Allah yana cewa yana musu jake ne to wai ko in ba ku imanin ba kai ne sai ne a walam ya yarau kafar in ku ko kafar waɗansu sun samu. amu awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in su wadannan mushrikan da kafiran kafa kallo ne na tunani kallo na ta'adili kuma kallon duk wani abun da yake da inuwa duk wani abu mai inuwa ya bayyahu zilaluhu duk wani abu da Allah ya halitta da inuwan shi kana ta fito ta yamma ta gaba da inuwan ta da kallon yamma yayin da ranar ta yamma sai ta ga inuwan ta juya inuwan ta juyawa haka na jin rana ba ku gani wanda juyawan inuwan wajen kusurren su jadda suke mu shi ne ba kan da suke mun kai eh? bishiya tana da inuwa duk wani tsiro dutse duk wani abin da hajjani ya ɗauki inuwa An da fito lokacin da inuwan yake juyawa ya koma nan ya juyo ya koma na rana ta koma ya tafayyadu zilalu ko yamin wasu sha'ili fuskan lillahi su ai irin su irin su nan su mun ji Allah da ku ka kuka kuka ba ku kuka ce kai da kuka ji mun halittun masu inuwa ne da suka fi yawa ne da suka fi yawa sauran halittun sun fi yawa sai idan kuka ci ne dubu suna yi biliyoyi suna yi kamar ta ce mutum a ci dubu su so ne ko ba fahimci masu taurin kai kun ki bar abun ka za ka ba fahimci duk wani abu mai inuwa suna bauta mun yayin da inuwan su take jiya ina ai shi ne su jiya da suke mu shi ne bautar da suke mu da ko yan da kuka ki da waɗannan halittun masu inuwa ne ne su fi yawa wahum dakhilun kullu cikin kaskanta da kai suke yi wa Allah ba ka nuna jiya da naku ba nuna takwa ya ta irin naku kullum cikin sun kuyar da kai cikin ibada cikin tawalu'u suke wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke bari ma'un ta ta muku ma walillahi yasjudu ma fi samawati dan Allah ya buga da misali da ababai ba wanda ake gani inuwar su yana juya to Allah ke bari ma'un ta kai muku bayani walillahi yazdu ma fi samawati duk wani abin da yake cikin sammai guda bakwai ina suna su yi wa Allah jada suna yi wa Allah jada amma fil auki da duk wani abin da yake cikin doron kasar nan kasar bakwai sama da kasar da ɗan kasar kasar bakwai nan kansu suna hauta wa Allah suna yi wa Allah sujada yake min ta daga duk wani abu mai yawo a doron kasa a su anan wai alhayawanu batul afa ibadi wai sai dabba mai kafa hudu ko mai abin da yawa a addaba su an duk wani abu mai rayuwa a doron kasa akwai ɗatu arba'in mai kafa hudu akwai mai kafa biyu akwai mai jam akwai mai abin duk da na inji Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su a wata sura akwai mai kafa da mai kafa da su ne mutane mata asalin dabba Allah ya tubbu abun da suke tafiya a doron kasa da shi ake kira shi dabba abin da ke tafiya a doron kasa nan mutane sun da ciki sun tsaye sun yin duk sun da ciki ko suna yawo a doron kasa mafi zai duk abu da zawa su ja da ciki duk sun shiga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yadda na yi haka nan dukkan mala'ikun Allah a san yawan mala'ikun Allah ba sun ci mutane ba ma ya alamu junu da jika illa wa babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun ubangiji sai shi Allah ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da misali a yayin game da mala'iku da suke kawai baitul ma'mur baitul ma'mur wani ɗaki ne wanda ke setin ka'aba amma yana ta sama ta ɗaya ne daidai faɗin ka'aba shi ne daidai in shi ma ta da tsawon aba da faɗin shi namu na nan ƙasa haka girman wancan da tsawon shi da shi kuma yana sai shi ce da za a saukar da ɗakin Ibrahim a saukar da shi sai ki ga ya hau kan abu daidai ba gocewa. to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mala'iku dubu saba'in ne a yi a rana guda suke kawafi in sun tafi har abada ba za su sake dawa ba daga waɗansu sababbi dubu saba'in jibi wasu dubu saba'in da wasu dubu saba'in ne kullum continuously endlessly kullum waɗansu sababbi ne kawai suke kawa dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in in sun tafi ba su tashi da ba su kawa zai sau biyu saboda yawan mala'iku su duk waɗannan suna bauta amma ku kafirai tsiraru ɗan haka kuma nuna wani ɗan kamar da girman kai kuna da Allah ku je inda ku yi

alaiki da za a ta da farkon halitta na ɗan adam da na ƙarshensa da farkon halitta na aljali da na duk su tankar zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulin minkum duka ko wani zuciyar shirin na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke wannan ba zai ƙara wa mulki ba zai kare ni komai ba ولو أنتم أقوالكم وآخركم وإنسكم وإنسكم قاموا على أقدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ku za ku kafurci tun farkon ɗan adam farkon halitta da na ƙarshen a tada shi a na farkon ƙarshen da aka halitta na ƙarshe da za ka haɗu a dunkule a Allah da zuciya kowa irin na ne wannan ba a cikin Allah fa ya tawaye yanzu wani abu zai rigi Allah saboda ba mai masa jira. Allah ce wannan ba zai rigi da kuma ba Zuwaji a amalukum nufiha lakum kuma nufikum iyaha man wajada khairan falyahmadillah man wajada khaira zalika fala yalumanna illa nafsa Allah ce ayyukanku ne da kuke yi muke karawa da su kuma za mu ba ku sakamako wanda shi gobe kiyama ya gan shi a aljanna to ya gode wa Allah Allah ne ya datar da shi domin ayyukan da za su zama aljanna ba ko ba kan da kake ne Allah ya ce sai ya baka kawai ومن وجد الخير ذلك وانت تموت بقائن wuta بقائن to kala ya lumanna ka zargi ko Allah zargi kansa shi ne yake domin Allah kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya fi sai suka ta ya rasulullah da za a kuma mutum ya ce aljanna ya ce eh in aljanna shi ne faman a ni wanda ya ji ni ya mun ta a kan annabi ya fi sunna ta bari ya bari sai ya yi ya bi ni da to shi ne ya so shiga aljanna amma wanda ya shiga aljanna shi ne wanda ya rike shi koɗi abinda aka zuke shi sabani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma annabi ka ga sunna ne ka bare ka tsane kai wannan sunna ki ka mun nauyi fa kan sai ba ba sai ba zan iya barin je mu ne abu kai ha Aikin nan masu kan gabo ɗin nan da ake yi,

mala'iku da sun fi yawa sun fi girma mun girman kashi na ɗan adam mala'ika da ga duniyar da ya riƙe ta haka amma baya taɓa yi a ga girman ta irin na ɗan adam ɗan adam an yi masu an ci ƙwarar lawa ya ce ina a yi zaɓa wani ya ustazun nan bazo ba su duba ba wani ayar ko alifin bai san ba fa amma isa zai bai su ba shi kyau rika duba da kyau gaskiya shi faɗi lahu tsazin nan ya kamata su a kai da su ba aka aka karar gaskiya an fara gaskiya da takura gaskiya da takura duk da girman mala'iku da yawansu da darajarsu da ɗaukakarsu ba su taɓa nuna girman kai Allah ya yi umarni. Da suke kullum ya kafu na rabbahum kullum cikin tsoron Allah su suke kullum cikin tsoron Allah su suke min fauki Allah da yake kula da su kun ga wannan yana nuna ma sifatul ulu Allah yana kasa sama فخافوا ربهم من فرحه ويفعلون ما kullum كل cikin aikata abin da Allah ya umurce su suna cikin aikata umurni Allah ba za ta aikata umurni Allah ina fata an gane ko da waɗannan suna bauta Allah Allah da ku kafire ba wai da za yawan mala'iku da yawan wadannan halittun da suke cikin sammai da sai bakwai da sai da wani da shi kali da wadannan halittu masu ido da su miliyoyi biliyoyi ne a kan kuɗin tsiraru a kure kawai cutu kawai cutu da an kashe ko wannan shi ne abin da ya sauƙaƙa a yau kenan Allah ubangiji ya raya mu za mu tashi kan. aya ta hamsin da ɗaya gobe Allah yi wa abin da muka karanta albarka abin da dai ya sauka a yau in kenan insha Allah mu koma tambayoyi Ibrahim namu na yau ga su kamar haka alaikum malam Allah ya karbi ibadan mu amin malam tambaya ta akan kafara ne Hajin bayani ke so idan mutum ya karya azumi da gangan ko mutum ya ci abinci da gangan zai kafara ne ko zai biya na ranar da ya yi ci abinci kawai So karya azumi ta hanyar saduwa da mace shi ne kawai malamai suka yi bayani a suka tabbatar mutum su kafara fara na kwashi ne yanta bawa ko gaiwa ko kuma da ya azumin kwana cikin dan ko kuma ciyar da mutane cikin da bai da hali azumi ne amma shan ruwa da gangan ko mutum ya yi na'i da gangan da yawa zuwa da al'amuran shahararren ya fito ko wani abu da ya wata ba ruwa da mashi bane wannan zai kani bakin shi da kai azumi kuma zai rama azumin bayan bayan ah, ah, sallah ya zauna zaman jirshe na neman kikin fari da sallah kawai domin abin da ya yi ya misalin shi ya wuce girman shi da laifin shi ya wuce misali wanda dai an fashe ka fara a wannan ba fashe ka fara ba da girman laifin zai ya rama wasu na kuma a shi zai ita ka fara mutum zai amma sai sun nuna wanda ya sa shi da mashi ne kawai zai waɗanda ka fara ɗaya waɗannan abubuwa guda uku kan su kam zama ne ya yi ta istifari ya yi ta kuka ya yi ta nuna da dama da damuwa da ya ce ta hurumin ramadana da rana wannan shi ne malamin cikin bayani ke cikin Allahu a'alam tambaya ta biyu assalamu alaikum Allah ya gaji ku malam shin alqunutin inda ake yi a wuri shin a ina ne ya fi dacewa a yi kuɗi ne ko bayan ruku'i Allah ya tsara masa imani da ilimi da islami Allahumma amin da su ku duka duk da kaga annabi yayi su da ya yi bayan ya ɗago daga rukuɗi da ya yi kafin ya ji rukuɗi daga duk wanda kai ya yi insha Allahu Allah kuma ya amsa alƙunufi da ake yi amma ya ta tana ci assalamu alaikum malam ina addu'ar Allah ya albarkaci malam da al'umman musulmi baki ɗaya Allahumma amin alamar Masalla ina da tambayoyi guda biyu kamar haka don Allah malam ina son a yi mun gamsashen bayani da fita sallar dare da matan aure a watan azumi shin miji da miji na da damar hana matar shi zuwa wanda ita shi tambaya a ɗaya nake ba ta aikin ce hana inda suka zamo biyun na dare alheri ne kuma sunna ce ta Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa maza da mata suke ta alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka akwai sharuɗa idan mace za ta iya kane kanta da cikin sharuɗan da Allah ya sharɗanta mata da fita da kuma irin suturan da Allah Ubangiji ya shar'anta mata in za ta fita da dukkan dokoki da sharuɗa na hijabi ka kame labarin cikin abin da aka hana ma daga murya a turare a cikin da sai a yi sallan nan tsakani da Allah wannan babu laifi idan matan su ne haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce "Na tanabu ima Allahi masajid Allah kada ku hada bayin Allah mata ta zuwa ga takunan Allah in za su yi ibada matukan akwai inda aka kemance musu akwai inda aka killace musu akwai inda za su yi sallah da hana ta samu wannan alkhairi amma ba idan mace ya zaman to ka fitina ne ga masu sallah fitina ne ga mazaje fitina ne ga al'umma to sallan ta a gidanta ya fi masa alkhairi zaman ta a gidanta shi ne al'aslu shi ne asali ka zauna a cikin ta yi sallar ta yi ibadanta ya fi ta alkhairi da kusa fito da suna an fito ibada don a samu lafiya a koma da tarin zunubi al'umma dalilin fitanta ya sa waɗansu sun fitinu har sun fada alfasha a ta dalili idan ya ga matan shi irin wannan fitan ne ya hana ka zauna a gida ya ga idan babu wata matsala ta fi da cikin lokaci babu laifi ya bata amma idan ka masu ba joshin abin da ke faruwa na fitan matan ba ɗaya ba halarce abun bai da kyau sai aka sa doka kan hana ko ba shi da kai hana a masallaci kai hana idan aka ga fitan sun fitila ne wadda suna ce an hana su fitan mata to wannan a yi haƙuri domin waɗansu ake jama waɗansu ba ta gofi da Allah su sai mannan na jikin salamu jikin kasa waɗansu sun kama waɗansu kenan amma ala ayi halin wannan da shi ne an san sai a a ga wani irin fita a auna a zama jorici da yake faruwa idan aka fita yake dorikin galibin abin da ke faruwa marar daɗi ne to a kalli ko masu fita don Allah in ba sai a ce a yi haƙuri kawai a sakamakon wannan a zauna a yi a gida a waɗansu idan an kawo su sunan tarawihi ana cikin su a nan ya ga waɗansu sun zo sun bi samarin su sun tafi yawa ya fi a shekarun baya sai su bi samarin su idan da za a gama da aka samu wata ma ta yi da da wani ɗashi sauran ba a har an shigar da su yanzu wataƙila Allah subhanahu wa ta'ala ya kaso abin imani ya shige imani ya shige abin kuma sun tsaurin shi kai wanda suke ingiza wanda ta san Allahu a'lam wannan dai shi ne amsan kamala saboda ya samu dace assalamu alaikum Allah ga mu kamala muna roƙon addu'a da mu musamman ma iyayen mu, da sauran malaman mu. a kamar su Ahmad Ibrahim biyu ala umar الراجع عمر النووي نعم نعم نعم قال جمني ما كما sauran al'umman musulmi ka sa su abubakar gumi ba ka sa su ina yake manya-manyan malamai da su shirka ma'ilar ji to ga abin nan sauran wannan su su ɗan mutuwan su ya zo kwanan nan kenan Allah ba shi dukkan dukkan al'umman musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani malaman da iyayen da sauran al'umman musulmi masu yi wa Allah su da ta gaskiya a doron Allah Allah ubangiji kansu ya dakarta musu kyautu da makwancin su haskaka musu wa inna insha Allah bihim yasihun la lahiqun mu ma insha Allah Allah sa mu cika da imani ajin sai tambaya ta assalamu alaikum Allah ya taimaki malam Allahumma amin muna roƙon addu'a da kanina wanda ruwa ya cinye shi jiya har zuwa yanzu a gaggawar ba Allah ya ƙara mana hakuri da dangana kuma Allah ya bayyana mana sa Allahumma amin Allah bayyana shi kuma insha Allah ina maka alkishir insha Allah insha Allah ya yi mutuwar shahada domin cikin a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya mutu a ruwa muna kyautata zato in sha Allah ya samu wannan matsayi Allah ubangi shi ya bayyana shi Allah kyautata namu karshen to da wannan tambaya bari dai rubutun ne suka harshe malam ne Allah ji moni and good My name is Jafar Habib Muhammad. I am nine years old. I am from Jibni. I am from Jibni Ilman Montessori Academy in Kinau, GRA, Kaduna. I am in grade I want to be like you. How can I be like you? Alan, please pay for my parents to have money to pay my school fees and also to buy a house close to your uh, mosque Almana, so I can be seeing you and listen to your tafsir. Alan, can you give me one Quran so I should be remembering you? So, insha Allah, ya yi addu'a insha Allah may Allah subhanahu wa ta'ala kirki you may Allah subhanahu wa ta'ala accept your supplications may Allah subhanahu wa ta'ala make it easier for you to have what uh, uh, you are intending to have in your life insha Allah I am praying Allah subhanahu wa ta'ala for you to be more than me, know than me. I am, I am praying for Allah subhanahu wa ta'ala for you to be more than me in knowledge, a taqwa may Allah subhanahu wa ta'ala uh, give you one, what you want and wishing you all the best and success in life and life after Allah by the grace of God after the closing of the closure of the tafsir you can come to me and have the Quran thank you very much may Allah subhanahu wa ta'ala bless you

اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهد الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق من الراشدين وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل صالح اعمالنا يا رب العالمين اللهم اغفر ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين